hankali a gane ba ta da tabbas gidan duniya hey eh, hajja wait nan nawa muka yi da ke 350 muka yi da ke kuma kin zo kin bani 150 ba kai makaranta ba ne nawa na baka eh to ai nan nan din ai 150 ne 350 muke da ke kuma kika ban 150 amma makaranta yaki da jahilci kai ko eh naji ni na yaki da jahilcin amma nawa muke da ke 350 muke da ke kuma kika ban 150 haba no wonder ba ni kudin nawa ne nan 50 naira 150 in an hada 250 350 kenan ko ba ka ce in baka ba ku koma makaranta dan Allah ku koma makaranta sai ku tsaya kuna wata banzar sana'a